sanarwar ta ce tinubu ya yi naɗe-naɗen ne bisa ƙudurinsa na ɗora ƙoƙarin farfaɗo da tattalin arzikin najeriya a kan tushen bunƙasa kasuwanci ta hanyar sauƙaƙa harkokin gudanar da ƙanana da matsakaita har ma da manyan masana'antu a najeriya ga kuma sunayen wasu daga cikin sabbin hukumomin da tinubun ya ya naɗa da kuma wuraren da za su yi aiki husaini a magaji shi zai rike hukumar yi wa kamfanonin rijista ta cac sai a fis ogun oluwatoyin wanda zai kula da asusun ba da horon masana'antu na itf da kamar bakarin majalisar bunƙasa harkokin samar da sufuri ta ƙasa olifemi ogunyemi hukumar bunƙasa harkokin fitar da kayayyaki zuwa ƙetare ta najeriya nepsa sai nonye ayyani majalisar bunƙasa fitar da kaya zuwa waje ta najeriya nepc sai aisha rimi hukumar bunƙasa harkokin zuba jari ta najeriya da sauransu nan kuma majalisar wakilan ƙasar nan ta bukaci gwamnatin tarayya ta ƙirƙiri hukumar ƙayyade farashin kayayyaki domin daƙile hawa farashin kayayyakin a faɗin najeriya bukatar ta biyo bayan amincewa da ƙudurin al'umma da ɗan majalisa hussaini muhammad jalo ya gabatar a zauren majalisar a yayin zamanta na ranar alhamis da yake gabatar da kudirin eh, wato da yake gabatar da kudirin dan majalisar ya ce kafa hukumar zai taka muhimmiyar rawa wajen magance yawan tashin gauran zabi da kayayyaki suke yi sanadiyar tashin farashin man fetur da karyewar darajar naira daga nan sai ya bukaci majalisar da ta bukaci ma'aikatar ciniki da kasuwanci da ta duba yiwuwar yi wa kudirin dokar garan bawul da nufin kafa sabuwar hukuma Hussaini Jalo ya kuma ce hukuma za ta rika sanya idanu a kan farashin albarkatun man fetur sa'annan ta tabbatar da dillalan shi ba sa fakewa da farashin man a kasuwannin duniya a wajen tsoga masa kuɗi a cikin gida daga nan ne sai majalisar ta amince da ƙudurin sa'annan ta mika shi ga kwamitin ta na kasuwanci domin ɗaukar mataki na gaba to nan ma hukumar alhazan najeriya na kwanta baiwa maniyyata aikin hajjin bana wa'adin makonni uku da su biya naira miliyan hudu da rabi a matsayin kudin ajiyarsu hukumar ta ce ta ɗauki wannan mataki ne kasancewar makonni uku ne kawai suka rage mata na kammala daidaitawa da masu tafiyar da lamuran aikin hajji a saudiya cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar a ranar alhamis mai ɗauke da sa hannun mataimakiyar daraktan hulɗa da jama'a ta hukumar hajiya fatima sanda usara ta ce hukumomin saudiya sun sanya ranar 4 ga watan nuwamba domin kammala duk wata tattaunawa da masu kula da lamarin aikin hajji na ƙasar nan akan haka ne hukumar ke bukatar samun kiyasin maniyatan aikin hajjin bana domin samun damar kayyade farashin aikin hajjin. fatima sanda usara ta ce fara shirye-shiryen aikin hajji na shekarar 2024 da wuri ya sa hukumar alhazan kasar nan da na jihohi kayyade kudin ajiya na naira miliyan 4 da rabi yanzu kuma sai batun tsaro inda wani rahoto na kamfanin beacon consulting mai nazari akan tsaro a najeriya ya ce 'yan bindiga sun hallaka mutane dubu biyar a fadin tarayyar kasar na tsakanin watan yuli zuwa satumba shekarar 2023 a cikin rahoton wanda kamfanin ya fitar a ranar alhamis ya ce an kashe mutane mafi yawa ne a yankin arewa maso gabashin kasar nan inda aka kashe mutane 491 sai kuma yankin arewa maso tsakiya inda aka kashe mutane 366 arewa maso yamma ita ce ta uku a yawan mutanen da aka kashe inda aka kashe mutane 362 jihohin da lamarin ya fi muni su ne borno da wato da da kuma zamfara najeriya dai na fama da matsalolin tsaro a yankuna daban-daban na ƙasar nan da suka hada da na 'yan fashin daji a arewa maso gabas da boko wato arewa maso yamma da boko haram a arewa maso gabas bugu da ƙari yana fama da matsalar 'yan fashi da kuma masu garkuwa da mutane a arewa maso tsakiya da kuma kudancin tarayyar ƙasar nan to dangane da wannan batu mahara sun kai farmaki a kan jama'a a kasuwar didango da ke karamar hukumar karim lamido da ke jihar taraba wani mazaunin garin mai suna yakubu adamu ya shaida wa jaridar aminu ya cewa maharin su kusan 200 dauke da muggan makamai ne suka farwa kasuwar a ranar laraba suka kashe mutum biyu suka jikkata wasu da dama sa'an nan suka wawushe kayayyaki na miliyoyin nerori ya ce a yayin da kasuwar ke tsaka da ci a ranar laraba ne maharan waɗanda ake zargin 'yan sa kan wata kabila ne suka far mata bagatatan ba tare da an tsokane su ba suka farwaɗe dango wanda yawancin su fulani fulani ne da hausa da jarawa da kuma 'yan kabilar wurkum sai dai ya ce matasan ɗiɗangon dai sun yi aron gama da maharan suka fatattake su a yayin da wata majiya ta yi zargin an kawo musu harin ne domin tayar da rikicin kabilanci a yankin kakakin rundunar 'yan sandan jihar ta taraba sp usman abdullahi ya tabbatar da kai harin amma ya ce mutum ɗaya ne aka kashe a nan kuma dakarun rundunar operation hadarin daji a ranar alhamis sun ce sun yi nasarar ceto mutane 17 da aka yi garkuwa da su tare da karbe babura daga hannun 'yan bindiga a yayin wani aikin ceto a jihar kebin tashar talabijin ta channels ta ruwaito cewa kakakin rundunar captain yahaya ibrahim shine ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar a ranar juma'an nan ya ce an samu nasarar haka ne a sa'ilin da sojoji da aka jibge a malakaci suka gudanar da aikin ceto sakamakon han bayanan sirri da ke nuna cewa 'yan bindiga sun yi garkuwa da wasu mutanen da ba a tantance adadinsu ba a ƙauyen kanya da ke karamar hukumar donkowa sagu ta jihar kebbi inda suke kokarin tsallakawa da su zuwa nijar sanarwar ta ce sojoji sun yi kwantan bauna a kan hanyoyin da ake zargin 'yan ta'addan ne za su yi amfani da su a ƙauyen karambana bayan haka karfin wutar ta sojoji ya tilasta wa 'yan ta'adda suka tsere da raunukan harbin bindiga tare da barin waɗanda suka yi garkuwar da su waɗanda ya kai ga ceto su waɗanda aka ceto ɗin sun hada da mata shida da maza goma sha ɗaya da suka hada da 'yan sanda da aka yi garkuwa da su a donkowa sago a mika waɗanda aka ceto ɗin ga jami'an 'yan sanda na yankin bena domin sada su da iyalansu haka kuma sojojin sun kwato babura biyar da suka kone a cewar sanarwar nan ma sharkwatar tsaron rundunar sojin wato sharkwatar rundunar tsaron najeriya ta ce ta halaka kimanin 'yan ta'adda hamsin a jihar imo rundunar tsaron ƙasar nan ta ce ta kuma kama ko ta cafke ƙarin wasu 'yan ta'addan guda 114 daraktan cibiyar samar da bayanai na irin gama da dakarun kasar nan ke yi manjo janar edward buba shine ke bayyana hakan a yayin da yake jawabi ga manema labarai a sharkutar tsaron kasar nan da ke abuja janaral buba ya kuma nuna manema labarai wani faifan bidiyo mai tada hankali na wani daji mai suna aku da ke yankin karamar hukumar okigbe ta jihar imo da kuma ke zama sassa ko kuma maboyar 'yan awaren kudu maso gabas da ke rajin ballewa daga nigeria wato ipop wannan wuri da kuma ke zama wurin yin tsafi na 'yan ta'adda an nuno wata makara da wasu alamu na tsafi da ma kwarangwal da kan mutane daraktan ya ce akwai da dama daga cikin fayafayen bidiyon da ba zai iya nuna manema labarai ba saboda tsananin tashin hankalin da ke cikinsu inda suke dauke da yadda 'yan ta'addar ke daddatsa mutane gunduwa-gunduwa suke kuma cin naman su abin da ya ce tuni sun rugurguza gurin yanzu kuma sai batun ilimi inda hukumar kula da jami'oyi ta ƙasa nuc ta ce akalla jami'oyin ƙasashen ƙetare 270 ne yanzu haka suke neman a basu lasisin kafa jami'o'i a najeriya shugaban hukumar na kasa dr chris mai yaki shine ya bayyana hakan a yayin wani taron karawa juna sani da hukumar raya al'adun birtaniya ta shirya a abuja a ranar alhamis ya kuma ce tuni gwamnatin tarayya ta buɗe kofarta domin ta baiwa jami'oyin kasashen ƙetaren dama su shigo a dama da su a fannin ci ilimi a najeriya a kokarinta na inganta fannin dr chris ya ce sun ɗauki matakin ne domin ganin karatun jami'o'in najeriya ya yi kafada da kafada da na kowace ƙasa a duniya inda ya ce dama haka ya kamata tsarin karatun jami'o'i ya zama shugaban ya nuna wato shugaban da nuc ya ce duk da jami'o'i sama da 200 din da muke da su a najeriya wato sama da 270 din da muke da su a najeriya har yanzu muna aikin ganin mun faɗaɗa adadin yanzu haka ma akwai jami'o'in waje sama da 270 da ke neman a basu lasisin su kafa cibiyoyinsu a najeriya wadda yake ya ce akwai tsauraran sharda da dole sai an cika su kafin su ba da lasisin amma ba zai yi su ci gaba da rufe kofofinsu ga makarantun ba to nan kuma a yayin da ake murnar zagayowar ranar 'ya'ya mata ta duniya iyaye mata ɗalibai malamai da wasu masu ruwa da tsaki sun sake jaddada mahimmancin baiwa 'ya'ya mata irin damammakin da ake baiwa takwarorinsu maza wannan bukata ce suka nuna suna son a samar wa yara mata a dukkanin fannonin rayuwa domin samun canji da ci gaba mai ɗorewa a najeriya shawarwari bukatu da korafe-korafen da ke fitowa daga bakin 'yan makarantar sakandaren gwamnati da ma wasu masu zaman kansu a birnin tarayya abuja a yayin bikin ranar 'ya'ya mata ta duniya inda wasu ke neman a basu ababen more rayuwa a makarantunsu wasu kuma ke nuna bukatar a sauya yanayin tunani akan ababen da mata za su iya yi taken bikin na bana dai shine daɗa himma akan batun 'yancin 'ya'ya mata jagororin jin daɗinmu kamar yadda aka wallafa a shafin yanar gizon asusun tallafa ƙananan yara na majalisar ɗinkin duniya unicef ta nan kuma sanata yusuf mai tama bello mai tama yusuf wanda tsohon sanata ne daga shekarar 1999 zuwa shekarar 2007 ya rasu a safiyar juma'a nan a jihar kano yana da shekaru 76 abokin marigayin alhaji hussaini dalatu ya shaida manema labarai cewa za a yi jana'izar sardaunan dutsen bayan sallar juma'a a fadar sarkin kano bello mai tama yusuf haifaffen garin gwaram ne a jihar jigawa an haife shi a shekarar 1947 ya taba zama ministan harkokin cikin gida a shekarar 1981 ya kuma zama ministan kasuwanci a shekarar 1982 to allah ya gafarta masa anan kuma shirin namu zai dakata albashi bayan dawo mu daga takaitaccen hutu za mu dora da ƙarin wasu labaran ku biyo mu sai dai kan sanan za ku da cewa babban bankin najeriya ya janye haramcin da ya dora akan ba da dala domin shigo da kayayyaki wasu kayayyaki 42 cikinsu kuwa har da shinkafa ku biyo masashin labaran kasuwanci da tattalin arziki domin jin wannan din da ma wasu to madalla barkanmu da dawowa kuna iya bibiyar mu adireshinmu na intanet channelstv.com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 da man fetur da wutar lantarki tare da hauhawa farashin da ake samu kusan kullum gwamnatin tarayya ta ce za a samu walwala nan ba da jimawa ba hakan na zuwa ne bayan tabbacin da kamfanin da ke shimfiɗa layin iskar gas na ajakuta kaduna zuwa kano da aka fi sani da akk tare da haɗin gwiwar kamfanin nnpcl suka bayar na cewa za a ƙarasa aikin a watan yuli ko kuma agusta a shekarar 2024 mai kamawa matsalar tsadar makamashi a najeriya abu ne da ke ci gaba da ciwo al'umma tuwo a kwarya musamman ma tashin farashin iskar gas da man fetur da ake gani a baya-bayan nan an samu karin kaso 19.3 cikin ɗari na gangan mai a kasuwar duniya a ƙarshen watan satumba wanda ya sa kudin sauke man zuwa naira 596 da doriya akan kowace lita daga kusan naira 500 a watan yulin shekarar 2003 hakan ne ya haddasa karin farashin kowace lita a gidan sayar da mai a kasar nan a yayin ran gadin duba aikin shimfiɗa layin iskar gas ɗin na akk a yankin kwali na birnin wato a yankin kwali na birnin tarayya abuja mataimakin shugaban kamfanin na nnpcl a fannin iskar gas mr olale gule ya ce bututun iskar gas na ajakuta da zai ratsa ta wani bangare na abuja kaduna da kano aiki ne na bunƙasa tattalin arziki ta nan kuma babban bankin najeriya cbn ya ɗage haramcin bayar da canjin dala domin shigar da shinkafa da wasu kayayyaki 42 cikin ƙasar nan a wani yunkuri na tallafawa kasuwar musayar kuɗaɗe na lokaci zuwa lokaci a shekarar 2015 ne bankin na cbn ya takaita bayar da dala domin shigar da wasu abubuwa ƙasar nan yana mai cewa bai san wato bai kamata a bayar da dala domin shigar da su ba kasancewar ana iya samar da su a cikin gida to sai dai cikin wata sanarwa da shi bankin na cbn din ya fitar a ranar alhamis mai dauke da sa hannun babban daraktan sadarwa na cbn din isa abdulmumin ya ce kayayyakin da dagewar haramcin ya shafa sun hada da shinkafa da siminti da manja da nama da kaji da sabulu da kayan kwalliya da sauran abubuwa sanarwar ta ci gaba da cewa a yanzu masu shigo da abubuwa 43 za su iya samun canjin dala daga babban bankin na cbn daga fannin labaran ƙetare kuma kasashen burkina faso da rasha za su rattaba hannu akan wata yarjejeniya ta gina tashar makamashin nukiliya a shirya yammacin afirka kamar yadda kamfanin dillancin labarai na aib ya bayyana yarjejeniyar za ta kasance karkashin wato karshen tattaunawar da shugaban mulkin sojan burkina faso captain ibrahim traore ya yi da shugaban rasha vladimir putin a watan yuli a yayin taron rasha da afirka a moscow za a rataba hannu a kan yarjejeniya tsakanin rosatom hukumar makamashin nukiliya ta tarayyar rasha da ma'aikatar makamashi ta burkina faso a makon makamashi na rasha na shekarar 2023 a cewar aib al'ummar burkina faso kimanin kusan kaso 20 cikin 100 ne ke samun wutar lantarki daya daga cikin mafi karancin farashi a duniya a cewar hukumar makamashin nukiliya ta duniya iea bayan da aka samu sabani da galibin kawayenta na yammacin turai ciki har da faransa da ta yi mulkin mallaka a burkina faso a koma kasar rasha domin samun tallafin tattalin arziki da na soji nan kuma sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya gana da shugaban falastinawa mahmud abbas a kasar jordan mahmud abbas wanda ke zama a gabar yamma ta kogin jordan abokin hamayyar siyasa ne ga kungiyar hamas da ke mulkin zirin gaza blinken yana kuma ganawa da sarkin jordan abdullah a amman bayan da ya isa can a safiyar ranar juma'an nan a ranar larabar da ta gabata ne dai blinken ya je isra'ila domin tattauna da firaministan kasar benjamin netanyahu inda aka nuna masa hotunan matattun yaran da hamas ta kashe a yayin da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ke gana da sarki abdullah na jordan da shugaban palestina mahmud abbas a birnin amman ana gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar gaza bayan sallar juma'a masu zanga-zangar suna yada hotunan bidiyo a shafukan sada zumunta da ke nuna yadda sojojin jordan ke amfani da hayaki mai sa hawaye domin tarwatsa zanga-zangar da suke yi kusa da kan iyakar jordan da kuma gabar yamma ta kogin jordan da ke karkashin mamaya daga fagen wasanni kuma jadawalin hukumar kwallon kafar afirka ya nuna cewa senegal mai rike da kambun gasar cin kofin nahiyar za ta hadu da kamaru a matakin rukuni a yayin gasar wacce ivory coast za ta ɗauki nauyi a shekara mai zuwa a ranar alhamis ne hukumar kwallon kafar afirka ta fitar da jadawalin wasannin gasar birnin abidjan wanda ke sanya senegal din a rukunin ca tare da makwabtanta kasashen gambia da gini dan wasan senegal kuma tsohon tauraron liverpool da ke taka leda a al ta kasar saudiya a yanzu sadio mani na sahun 'yan wasan da suka shiga aikin fitar jadawalin kuma a tsokacinsa bayan kammala rarraba kasashen a rukuni shida dauke da kasashe hurhudu kowanne ya ce ko shakka babu senegal ta tsinci kanta a rukuni mai wahala amma za su yi iyakar bakin kokarinsu wajen kai labari morocco wacce ta kai wasan gab da na ƙarshe a gasar cin kofin duniya bara a qatar wacce kuma za ta karbi bakoncin gasar ta ta cin kofin afirka a shekarar 2025 ana ta rukunin za ta haɗu da ƙasashen congo da zambia da kuma tanzania a jawabinsa bayan fitar da jadawalin dan wasan gaba na tawagar morocco da aka fi sani da atlas lions ashraf hakimi wanda shi ma ke sahun 'yan wasan da suka yi aikin rarraba kasashen ya ce za su yi iyakar bakin kokarinsu kwatankwacin abin da suka yi a gasar cin kofin duniya jadawalin dai ya nuna cewa kungiyar super eagles ta nigeria za ta haɗu da mai masaukin baki ivory coast a matakin rukuni tunanin kuma zakarin jamus bayan munich na tunanin zawarcin dan wasan manchester city dan kasar ingila kelvin phillips mai shekaru 27 a watan janairu inda thomas tuchel ke fatan karfafa 'yan wasan tsakiyarsa in ji jaridar nan ta san manchester city na sha'awar sayan dan wasan tsakiya na real madrid da kasar jamus tony cross idan kwantragensa ta kare a bazara mai zuwa city na son biyan dan wasan mai shekaru 33 miliyan 13 a duk kakar wasa in ji jaridar nan ta mondo deportivo newcastle united ta sanya dan wasan tsakiya na arsenal da ingila emily smith rowe mai shekaru 23 a matsayin wanda za ta iya saye a bazara in ji jaridar express babban kocin arsenal na na 'yan ƙasa da shekaru 18 jack wilshere na cikin waɗanda ke neman zama kocin club ɗin colorado rapids in ji telegraph manchester city ke kan gaba wajen zawarcin ɗan wasan gaban rb leipzig da ƙasar spaniya dani olmo mai shekaru 25 a yayin da su real madrid da arsenal da kuma chelsea ke zawarcinsa in ji mando deportivo dan wasan baya na west ham united da kasar faransa kurt zuma mai shekaru 28 na shirin komawa saudiya a watan janairu ƙungiyar ta hamas ta bayyana dan wasan dan wasan bayan manchester united da kasar ingila harry maguire mai shekaru 30 da kuma dan wasan baya na bayan leverkusen na burkina faso edmond topsoba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 الله يبارك فيك خير آمين